su kansu manyan malamai ko kuma ce muku wasu daga cikin malamai tabbas sun so wata kan daftar biyu musa su a ce ya lashe ta kan shugaban kasa shi da kuma da hakan ba ta kasance ba don wanga kasance ba a cikin channel mai albarkar islamic channel tv zan so da namun kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar karuwa Kuma hakan ne zai tabbatar ya nuna da cewa kana bibiyar wannan fitaccen channel kuma kana bibiyar dukkan wasu basiyan aika wanda take kawo muku kuma kuke jin su kuke jin dadin su kuma kuke matukar yaba da su duba da wannan fitacce ko kuma mu muku watakan kowa ya san wannan watakan malami wajen faɗan gaskiya watakan za mu iya ce muku ji kan malam tabbas ya fito shi ma ya faɗi gaskiyar shi akan watakan waye zaɓin shi ne bayyana da cewa watakan dr abi musa wankwasa ne zaɓin shi to don uwan ka kasance ba ku kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. to ka dami ka danna mana kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar karara domin hakan ya tabbatar da cewa kana bibiyar channel din kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan channel ke kamo kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matuƙar alfahari da su kuma kuke yaba da su fatan dai wannan mawaƙi fatan dai wannan fasiyi idan yana bibiyar ka mazan so da kai mana sha da idan zuwa gurbin kanal dubar yadda manyan malamai suka fito suka yi magana wa daga akan da tarabi Musa a kan yanayin mulkin zaɓen zaben shekarar 2023 wanda ya gudana ina aka fitar da daga tattalin bushi ne icin yawa ta kan wannan zaɓe na shekarar 2023 na dai manyan malamai za mu iya muku na jihar kano tabbas su kansu sun so a ce da tarabi musawankwas ne ya lashe wannan zaɓe domin kowa ya bashi dama kuma mu ce muku kowa ya so a ce a lashe dai kuma tabbas ta wani bangaren ana tunanin eh tabbas ina ɗaya daga cikin dalilin da yasa za mu iya ce muku wata ka bi wannan ku bai samu cin zaben shugaban kasa ba ke da shi dama cikin ana tunanin aduwar Malam Jafar ce take bibiyar a halin yanzu saboda me idan muku manta ba a shekaru da suka wuce tabbas an yi irin wannan cece guce ko kuma ce muku an yi irin wannan cece a kan yadda aka tare da sha'awar mulki kuma zai tabbatawa ba zai samu ba dan so da a ce dan waka kasance ba kuma abokin bibiyar mu a kowane lokaci da kai mun sha din bidan zuwa gurup ɗinka na wazan tafiya domin ka tabbatar da cewa ba kana bibiyar wannan ingantaccen channel din mai albarka wacce a kowane lokaci mana matuƙar ƙoƙari wurin ganin ta nishadantar da dukkan wasu fasiyan ayyuka su kansu manyan malamai ko kuma ce muku wasu daga cikin malamai tabbas sun so wa kan daftara biyu musa gungunsu a ce ya lashe wata kan shugaban kasa Shi dai kuma da hakan ba ta kasance ba don wanga kasance ba a cikin channel mai albarka mai islamic channel tv zan so da kaɗan namun kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar karuwa kuma hakan ne zai tabbatar ya nuna da cewa kana bibiyar wannan fitaccen channel kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wanda take kawo muku kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matukar yaba da su duba da wannan fitacce ko kuma mu ce muku wata kan kowa ya san wannan wata kan malami wajen faɗan gaskiya wata kan zamu iya ce muku jikan malam tabbas ya fito shi ma ya faɗi gaskiyar shi akan wata kan waye zaɓin shi shi din ne bayyana da cewa wata kan Dr. Rabi Musa Wangosa ne zaɓin shi to don wanga kasance ba ko kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. To ka dami aka ka danna mana kalmar nan ta alamar subscribing da kuma alamar ƙararra domin hakan ya tabbatar da cewa kana bibiyar channel din kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda channel take kama kuma kuke jin su kuke jin daɗin su kuma kuke matuƙar alfahari da su kuma kuke yaba da su fatan dai wannan mawaƙi fatan dai wannan fasiyi idan yana bibiyar ka mazan so da kai mana sha da midiyan zuwa gurbin kanal. duba da yadda manyan malamai suka fito suka yi magana wata kan da tarabi musawangwas a kan yanayin mulkin kan zaben shekarar 2023 wanda ya gudana ina aka fitarwa da kan tattalin bushi ne cinye wa ta kan wannan zabe na shekarar 2023 na dai manyan malamai za mu iya ce muku na jihar kanan tabbas su kansu sun so a ce da tarabi musawangwas ne ya lashe wannan zabe domin kowa ya ba shi dama kuma mu ce muku kowa ya so a ce ya lashe dai kuma tabbas ta wani bangaren ana tunanin eh tabbas ina ɗaya daga cikin dalilin da yasa za mu iya ce muku ka bai wannan Atiku bai samu cin zaben shugaban kasa ba ke da shi a cikin ana tunanin addu'ar Malam Jafar ce take bibiyar a halin yanzu saboda mai idan